a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Salamu alaikum sunana Sani bi Haruna daga Kano unguwar Ja'in Makera. To a menene yau muka samu? Gaskiya mawakin soyayya ne dai a nan na fa Soyayya me yasa ka zaɓi soyayya? Mm, saboda abin da yake jikin kowa kenan yake tafi da kowa mm-hmm. saƙona sun fi isa ta wannan bangaren to wani irin sakonni kake isarwa a waƙoƙi ta soyayya ina isar da saƙonni yadda za ka yi rayuwa da masoyinka ku samu daidaito da fuskantar juna saboda halayya da suka bambanta me yasa ka zaɓi soyayya kuma eh, me yasa ka zaɓi soyayya saboda ba wanda zai iya yin rayuwa babu soyayya to muna zancen shekara nawa da fara waka mm, gaskiya at least yanzu ko zan iya cewa na, haura shekara bakwai ina waka shekara bakwai kana waka kuma duk ta soyayya duk ta soyayya to a soyayyan banda sakonnin yadda masoya za su zauna da juna wani irin sakonni kakan isar mm, ai misali ba lalle sai wai sakon masoya su zauna da yadda za su zauna da juna lafiya ba ne kai aboki da aboki ma a tanin bangaren za ka samar da hanyar da idan suka ba za su zauna lafiya ba lalle kana magana ne kawai straight akan saurayi da budurwa ba to ai da kace soyayya ka ga mai sauraro zai tunani lalle eh, saurayi da budurwa kenan soyayya ba lalle sai tsakanin eh, saurayi da budurwa ba soyayya ba lalle ita ce soyayya ba gaskiya to banda saurayi da budurwa sai kuma tsakanin wadawa zan iya cewa ga kalar abincin da na fi so ga kalar motar da na fi son hawa ga kalar duk wannan yana daga cikin layin soyayya to yanzu dai karin mu cika mai sauraro da surutu daga cikin waƙoƙin naka a rera mana guda ɗaya mu to akwai waka ɗaya da zan iya rera ta ita ce a ɗakin so na kwana ƙaunar ki ce ta zaman mayafi. Ki yarda da ni ke bani ƙauna jikina ya yi sanyi. Ita wannan wani saƙo wannan waƙa ta kunsa. Hmm, wannan waƙa ce wadda take tattare da nishaɗi kawai tsakanin masoya in kina sauraron ta za ki dinga jin yanayin kamuwar so da kuma yadda mutum yake tsintar kansa lokacin da yake tare da masoyinsa ai mana baitukan yanayin kamuwar su <laughs> to ai baitukan ne sun yi tsauri da yawa idan na ce zan yi su a yanzu to amma ba ka yi su kuma ya fita gari ba eh haka ne na yi su a rera daidai <laughs> baitukan kamuwar soyayya ya kake dariya saboda abin da ya sa ni muka wannan tambaya lokacin da mm. na ce ka rera mana daga cikin waƙoƙin ka eh, sai da kai eh. jinjina sai na yi tunanin to lallai wannan waka tana da muhimmanci gaskiya ne haka ne wannan wakar tana da mahimmanci amma baitin idan na ce zan ɗauko shi hmm. an katse tukuna. <laughs> to yanzu tun da ka ce suna da tsauri a rera mana wata dabban muji banda ita wannan ɗakin to bayan ɗakin so akwai wakar kai jarumi ne akwai kuma wakar soyayya da daɗi kai jarumi ne shi ma soyayya baitukan suka kunsa eh duk gaba ɗaya akwai kuma waka da na yi lakabi da suna soyayya da daɗi to a cikin waɗannan da ka jero wacce za ka rera mana to bara in yi soyayya da daɗi to me yasa ka zaɓe ta mm, saboda ita ɗin tun daga kan jigon wakar mm. abu ne wanda menene jigon wakar misali kamar abin da wakar ta kunsa eh, shi ake nufi da amshin wakar to faɗi mu jigon wakar to shi ne soyayya da daɗi zuciya da yabin ki taukon alkawarin kina da muke ba zan ya da ke ba nai nisa kira ko an yi ba zan iya waye-waye ba to a yi mana fashin baki akan ita wannan wakar to fashin bakin wakar nan shine duk inda ka tsinci kanka tare da masoyiyarka ka yadda da san da take maka ita ma ta yadda da san da take yi maka kun yadda da juna kenan kowa ya tabbatar kowa yana son juna to irin abin da makamantan abubuwan da za su dinga faruwa a cikin kenan mm. su na zuba a wakar da yadda za ku dinga jin yanayinku, komai ma za ka iya yi a kanta saboda ka samu tabbacin tana maka so na gaskiya. To a haka ta waka tun da aka fara wani irin kalubale aka ci karo da shi akan hanya. Mafi yawan mawakan da muke zantawa da su zaka ji cewa ko daga gida iyayensu ko abokanansu ba su aminta da waka ba a lokacin da suka fara ta kai naka labarin yake. Eh gaskiya ni tun da na tashi ina yaro na tashi da waka ne kawai ko abu ya faru sai kawai in fara yin waka ko me abu kaɗan za ga ina yin waka wani lokacin za ka magana sai na fara mayar maka amsar da waka to already kowa ya san ina ne na dosa sai dai dole iyaye za su yi dan nuna wani abu nasu da yan uwa don haka na yi kokari tun da dai da akwai masala tsakanina da su ina jin daɗin zama da su na fahimtar da su kuma suka amince suka bani goyon baya kenan kai alaka labarin na na waka da ka fara ba ku fuskanci cikas daga wajen yayi ba gaskiya ban fuskanci wannan cikas din ba haka wajen abokanai to a gari ba wata matsala da aka wuce karo da shi gaskiya komai da kika gani in dai akwai nasara a cikinsa mm. to za ka da suke kalubale mm. to ai kalubalen muke labari gaskiya kalubalen da na fara riska shi ne a cikin gari sauran abokanai na sun dan bani sun bani goyon baya sosai amma sauran mutane sai suka fara wahalar da kaina nake da rayuwata kaza kaza kaza kaza irin haka da kuma sai abin da ba a rasa ba na cikin studio menene abin da ba a rasa ba na cikin studio <laughs> kamar abokanan zama haka dole za ka ga wani ba ku fiye sasantawa da shi ba kana nufin akan nuna kyashi ai wannan ya ma zama dole kash ga hira ta ɗauko daɗi amma a nan za mu dakata mai sauraro ya tara a ranar juma'a a mu na yau da gobe domin jin cikakke hiranmu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya